وقليله من خلقه وصفيه عتى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور قدياتا تبتغى الله ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin biyar ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 26 ga watan maris shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu dani Dauda wanda ke nan ba 39 Yakubu Avenue tsora daga Ladima Road Angwari Miji a Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wata'ala na wannan shekara a cikin wannan masallaci mai tarin albarka wannan shine majalisi na bakwai a cikin jerin gwanan tafsirin wannan shekara mun kwana a cikin suratul baqara aya ta ɗari biyu yau da izinin Allah za mu tashi akan aya ta ɗari biyu da uku Allah madaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك لهم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام الدرجات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك كالحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة الإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الله مدوككي ya faɗi sakamakon mutane kashi biyu kashi na farko su ne wanda suke cewa rabbana atina fi duniya hasana wa malahu fil akhirati min khalaq irin mutanen da suke cewa su ya Allah a ba su duk wani abu mai kyau a duniya su lahira ba damuwarsu ba ce su dai duniya kawai suke so kuma irin wa'annan mutanen ba su da wani kaso a lahira su ke sunfi na farko sinfi na biyu su ne masu cewa rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar su ne masu cewa ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya kuma ka ba mu kyakkyawa a lahira sa'annan kuma ka tsiratar da mu daga azabar wuta kaga wa'annan su ne musulmai mu'minai muhsinai wa'ancan kuma su ne wa'anda suke 'yan duniya ana iya su a cikin musulmai kuma amma mafi yawansu kafirai amma ana iya samun musulmi abinda kawai ya dame shi shine duniyar to irin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu mummunan addu'a cewa idan sun shiga matsala a rayuwarsu ya Allah kakkasa su fita shine ta isa abdul dinar ta isa abdul duniya bawan da ke bauta wa dinari kudi kenan ya wahala bawan da ke bautata wa katifa ya wahala bawan da ke bautata wa duniya ya wahala sai ce fa'iza shi ka falantakash ya Allah idan ya taka kaya kakkabar kayan ya fita daga kafarsa bi ma'ana in ya shiga musiba a rayuwarsa ya Allah kada ka fitar da shi daga wannan musiba Allah ka kiyashe mu to kaga wannan shi Allah madaukaki ya faɗi da irin waɗannan mutanen yace ulaika lahum nasibuhum mimma kasabu irin waɗannan mutane waɗanda duniyar ce a gabansu ba lahirar ba ba sa so su sami alkhairi a lahira Allah maɗaukaki ya ce irin wa'annan lahum nasibun mimma kasabu suna da sakamako daga abin da suka aiwatar bi wanda ya ce a duniya a bashi kyakkyawa a lahira ma a bashi kyakkyawa to yana da kaso daga abin da ya roƙa a wurin Allah ba ya roƙi kyakkyawa a duniya ba to Allah zai bashi kuma ba ya roƙi kyakkyawa a lahira ba Allah zai bashi kuma ya nemi Allah ya tsare shi daga azabar wuta to Allah zai kare shi su kuma wa'ancan sun nemi kyakkyawa a duniya amma ba ruwansu da lahira to su ma Allah yana ba su ga wanda shi ma ya ga dama Shi shine liman nulidu ga wanda muka ga daman ba shi duniyar sai a ba shi duniyar amma a lahira ba yi da kaso wanda kuma zai roƙa a duniyar a hana shi a duniyar kuma a hana shi a lahira kaga wannan ya yi jifar gafiyar aidu karatun ɗan kama ba wan ba wan shi ba duniyar kuma ba lahirar kaga me wannan shi ne asara kuma wallahi babu wanda zai shiga cikin wannan bala'i kamar talakar najeriya kai dai ka san ba ji daɗi ba ka jaturce ka tsaya ka bautata wa allah don ka samu ne sakamako mai kyau idan ka ƙi ka ce duniyar kake so kuma Allah bai rubuta maka duniyar ba tun da akwai hadisi na imam tirmidhi hadisul qudusi ne duk wasu malamai da cikin malaman hadisi sun taɓa ingancin hadisin wasu kuma sun ce hadisi ne ingantacce Allah madaukaki yace inna min ibadi lallai daga cikin bayina ballau aznaituhu la afsadatu ghina akwai wanda da zan wadata shi da wadatar za ta lalata shi sai Allah ya shi talaka fitik shi sa za kai shi a masallaci sahun gaba saboda ne ya shafa nan ya shafa tan ya ji ba ko titi ya zauna a masallaci subhanallah alhamdulillah astaghfirullah yana ta tilawa amma idan ya shafa ya ji kuɗi ya shafa nan ya ji kuɗi to wallahi sallah ma sai an ce kai wani yau ba mu ganka a sallah ba zai ce wallahi wasu abubuwa ne suka shige mai gaba sai Allah ya yi shi talaka fitik akwai kuma wani mai kuɗin da Allah ya yi shi mai kuɗi ne da talaka ne wallahi ba zai sallah ba dan zai ce ma kuɗi zai je ne ma. to ya dan shafa nan ya dan ji akwai kaya sai ka gan shi a sahun gaba yana tasbihi yana tahlili yana istighfari yana tilawan qur'ani saboda me ya ji account a shaƙe da kuɗi a duk ranar da ya duba account ya ga lalita ta yi ƙasa to wallahi ba zai zo masallaci ba to shi sai Allah ya yi shi mai kuɗi wancan kuma sai Allah ya yi shi talaka saboda in Allah ya yi shi mai kuɗin ba zai sallah ba shi kuma wannan ba Allah ya yi shi talaka wallahi ba zai sallah ba sai Allah ya yi shi mai kuɗi wancan kuma sai Allah ya yi shi talaka kaga kowa Allah ya san hikimar da ya sa ya ajiye shi a inda yake to duk inda ka ga Allah ya ajiye ka ka ce alhamdulillah ka gode wa Allah kada ka dinga raki ka ce kai Allah ya rage wa aya zaki da kaza ne da kai kaza to akwai hikimar da ya sa Allah yi haka shi sa sai Allah ya ce wallahu sari'ul hisab Allah ne saurin gaggawan sakamako ne da dukkan ɓangaren guda biyu ɓangaren da ya ce shi duniya yake so cikin gaggawan da Allah yake yi a wajen hikari sai a ba shi duniyar ya cinye bayi da lahira shi kuma wannan ya nemi duniyar kuma ya nemi lahirar sai Allah ya narka duka biyun sai ya ba shi aka ba shi kyakkyawa a duniya ta babu kamar imani duk wani abin da za ka yi ƙasa da imani yake ka duba irin ni'imar da Allah ya maka yayi ka musulmi ba fa kafi sauran bane Allah ya yi ka musulmi kuma bayan yayi ka musulmi yayi ka ahlus sunna da Allah ya ga dama sai ka dan kalakatu Allah ya ga dama sai yi ka dan shi'a Allah ya ga dama sai yi ka sufi sai Allah bai yi ka duk wa'annan ba sai yayi ka ahlus sunna bi ma'ana duk aka ce ma ga Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ka ƙetare maganar Allah ba ka ƙetare maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wancan in an ce mai manzan Allah ya ce sai ce ma ai qala qatil haka zai ce ma shi bai jira hadisi ba kaga wannan ni'ima ce duk inda aka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana yadda kai hakuri da shi ko da ya saba wa ra'ayinka kakan haƙura ka bi maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to Allah yana da sauri gaggawa wajen wato sakamako ga bayinsa akan abin da suka yi a duniya da kuma lahira hadisi ya inganta a cikin mustadrak na Imam Hakim daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare sa yace wani mutumi ne ya zo wajensa yake cewa na zo na miƙa kaina ga wasu mutane akan cewa wa'annan mutanen su bani wani abu amma na ce musu ladan da zan karɓa kan abin da suka bani idan na je na aikin hajji zan musu addu'a zan musu addu'a kyakkyawa kuma ni na ba da wani abu abdullahi dan abbas sai wannan mutumin ya masa tambaya kake ji akan wannan na raba kafa can da nan sai ce ka fada cikin wannan aya ta cikin alkur'ani ula'ika lahum nasibun mimma kasabu wa'annan suna da wani kaso daga aikin da suka yi kaga can kayi amma kayi bi ma'ana duka kana neman kaje fi tsuntsu biyu da dutse ɗaya za ka samu sakamakonsa wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawa na yin hisabi ne a nan yana nuni kuma har ila yau idan ka cuci ɗan uwanka musulmi kai wanda ma ba musulmi ba idan ka cuce shi wannan yana ƙara nuna maka wallahu sari'ul hisab Allah yana da gaggawa wajen yin hisabi akan ababen da muke yi tsakaninmu da juna idan ka cuci ɗan uwanka musulmi idan ya ce maka Allah ya isa to wallahu sari'ul hisab Allah ne gaggawa ne na yin hisabi akan cutan da kai masa shi sa a ruwayan imamu hakim a cikin mustadrak kansa hadisin Anas dan Malik yace a watan mazlum ku ji tsoron addu'an wanda ka zalunce shi sai ya ce fa'innaha turfa'u ila sama'i ka annaha shiraratun addu'an wanda ka zalunce shi fa ana ɗaga addu'ansa sama kamar walƙiya tana haskaka sama duk mala'ikun kuma suna kallon addu'a sai Allah ya ce wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da girmana la'ansurannaka wallahi sai na saka maka walau ba'da hinin ko da bayan wani lokaci ne sai na saka maka saboda zaluntar ka da akai wani kana faɗi Allah zai maka wani kuma Allah ya karɓa amma zai ɗan jinkirta ma shi wancan azzalumin zuwa wani lokaci sannan sai a kwararo masa hukumar saboda wallahu sari'ul hisab akwai wani mai mota 5 ban kaduna 330 ya yi fakin a kofar gida masu gidan suna so su shiga dala idan ya sani ya zai ya gyara fakin ɗinsa Allah yana wato saurin ukuba ga bayinsa waɗanda suka saba wa dokar Allah Allah maɗaukaki ya riga ya rantse sai ya sata shi sa akwai wani sahabi da ake kira abu mu'allaq imam ibn abi dunya ya ambace su a cikin mujabina biddu'a nasa abu mu'allaq dan kasuwa ne daga cikin sahabbai abokansa suna tara mai kuɗi sai ya je ya juya kuɗin harkan kasuwanci idan ya gama in ya dawo sai a raba riba to yana kan hanya tafiya sai wani ɓarawo ya tare shi ya ce mai kawo kudin nan yana rike da makamai a hannunsa sai ya ce bawan Allah kai haƙuri man ya ce kudin nan da ke so nawa ne kuma ranka da ke so sai ce ya haƙuri ɗauki kudin ka ƙyale raina sai ce kudin nawa ne kuma ranka da ke so sai na kashe ka ya ce da na ji ya faɗa ka sai na ce mai da'ani usalli arba'u raka'atin aji duk lokacin da ya shiga wani damuwa tunawa da wa yake yi Allah sai ce ya haƙuri ka bani dama in yi sallah raka'a hudu mana sai ce mai bismillah yi sallah ya ce sai ya kabarta ya yi sallah kaga sallan yana da sujjada da zai yi ko sujjada na farko yana yi sai ce ya wadud ya zal arshil majid ya fa'alun lima yurid as'aluka bi izzika allati la tudam wa bi mulkika alladhi la yuram wa bi nuri wajhika alladhi mala arkanu arshik an takfiyani sharra hadha al-lish ya مجيد أجثني يا مجيد أجثني يا مجيد أجثني يا كرنتاتا a sujjadarsa ta farko a sujjadarsa ta biyu da ta uku da ta hudu duk ya karanta ta yana idan da sallah ma'anar addu'an shine ya wadud ya mai kaunar bayinsa ya zal'arshil majid ya ma'abuci al'arshi mai girma as'aluka bi'izzika allati la tudam ina roƙonka da buwayarka da babu wanda ke cincirundo da kai a cikinta wa bi mulkika allazi la yuram da mulkinka da sarautarka babu mai iya samunta wa bi nuri wajhika allazi mala arkanu arshik da kuma hasken fuskanka da ya bude ya lullube al'arshin ka gabaki ɗaya da rukunnanta an tafiya ni sharra hazan list ka kare ni daga sharrin wannan barawon, ya mugi a gifni ya wanda yake ba da agaji ka bani agaji ya karanta ta sau uku yana tsallanewa kawai ɗaga kan da zai sai ji an ce mai kum kai tashi ya ce yana juyowa sai ga wani mutumi har da an farka ɓarawa an kashe shi da takobi a hannunsa sai ce ya abdallah jita min indi man kai bawan Allah ka zo daga ina ne kuma laqad aghasani allahu bika Allah ya bani agaji ta dalilinka sai ya daga kai sai ce ana malakun min mala'ikati sama'ir rabi'a ni mala'ika ne daga cikin mala'ikun sama ta hudu lamma da'auta bi du'a'ika awwal lokacin da kai wannan addu'an karo na farko sumi'at li ahli sama'i qaqa'a mala'ikun sama suka ji wato kugi ya bude sama falamma Auta bi du'a'ika Sani, lokacin da ka ƙara maimaita addu'an a karo na biyu sumi'at li ahli sama'i bajja sama sai ta ƙara ɗauka da kugi da bala'in tara falamma da'auta bi du'aika thalith a lokacin da ka maimaita wannan addu'a a karo ta uku kila du'a'u makrubin sai muka ji a sama ana ce mana ga addu'an mutumin da ya shiga cikin bakin ciki fasta'azantu rabbi an yuwalliyani qatl hadha al-lish yace sai na nemi izini a wurin Allah ya min izini in zo in kashe wannan ɓarawon. fa azina li sai Allah ya min izini shine nazo na kashe maka shikenan kaga amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun amman yujibul mutarra idza da'ahu shin waye ke kiran ha wato wane ne ke amsa kiran mutumin da ya shiga halin kakanatayi halin musiba halin ƙunci, halin damuwa wa yakshifu su'a ya kwaranye mai wannan damuwar wa yaj'alukum khulafa kulafa ard kuma ya sanya ku khalifofinsa a doron ƙasa a ilahun Allah shin akwai wani Allah tare da Allah da ya isa maka wannan aikin sai ce kalilan ba ta amma kaɗan ne daga cikinku kuke tunawa da wannan kaga wannan yana nuna haka ne wanda aka iya cewa wannan sahabi ne ko ai yana da alaka mai girma tsakaninsa da Allah duk wanda ya shiga halin damuwa in dai ya kira Allah wallahi Allah zai amsa masa ina gaya maka wannan idan ka kira sunan Allah kai irin wannan addu'an kai tsaye Allah zai karɓa maka ni ya faru da ni bai wuce wata hudu ba kidnappers suka tare mu da ni da iyalina kuma wallahi wannan addu'a nayi a sujjada akan titi kuma Allah ya jefa musu bacci dukansu suka yi bacci ta gudu ba su kaga ashe kenan in dai ka yadda da Allah kuma ka miƙawa wa Allah al'amari wallahi Allah zai kawo maka mafita kaga halin cikin damuwa ko Allah ya karba saboda kana cikin damuwa wallahu sari'ul hisab kenan Allah ne saurin gaggawan yin hisabi ga bawansa in ya dogara da shi kuma ya amince da shi ba gwada ake don Allah ba abokinka ba ne ka yadda a zuciyarka Allah zai yi to wallahi zai maka ka yadda Allah zai maka to Allah zai maka to shi sa anan Allah madaukaki yace wallahu sari'ul hisab Allah mai saurin gaggawan yin hisabi ne da abin da bayinsa ke yi kyakkyawa ko mummuna sai Allah maɗaukaki ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'adudat kamar wannan isti'nafan ne akan haikin hajji da Allah ke magana da yanzu an dawo da faifan a dawo da hankalinka ka sani Allah ce wazkurullaha ku ambaci sunan Allah fi ayyamin ma'adudatin a cikin kwanaki masu adadi su guda uku sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan zulhijja tun da dama ana aikin hajji ne wannan jimla ce kamar rabiya ta shigo maka to bari a ƙara dawo da kai A dawo da kai kan faifan aikin hajji daman Allah ke magana a kai ya ce wa'annan kwanaki ƙididdigaggu faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi zaman da ake yi amina ka je ka yi jamra da kwanakin nan guda uku kaga ranar idi za ka yi washe gari ma za ka yi washe gari ma za ka yi kwana na uku ma za ka yi wannan sai Allah ce faman ta'ajjala fi yawmaini wanda yayi gaggawan cike aikin hajjinsa da karewa cikin kwanaki biyu fala isma alaihi babu laifi a kansa wa man ta'akhkhara wanda ya jinkirta ya mai da shi a kwanaki guda uku zamansa amina sai ce fala isma alaihi shi ma babu laifi a kansa wancan ya yi daidai kai ma da kai kwana uku ka yi daidai sai Allah ya ce liman saka. ga wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah aikin hajjinsa ya yi kwanaki uku ya ji tsoron Allah wanda ya kwanaki biyu shi ma ya ji tsoron Allah ya kiyaye waɗannan jamarat ɗin da ake yi guda uku al'ula da wutsa da ba. guda uku nan dukkan su yi su a kowace rana wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah eh, wa alamu annakum ilayhi tuhsharun ku sani cewa fa za a ta da ku za ku koma ku je ku riski ubangijinku abdullahi dan abbas allah ya kara yadda a gare sa kamar yadda Imam ibnu jariri ne tabari ya fassara wannan aya a cikin tafsirinsa haka Imam ibnu kafir haka imam al-baghawi haka imam qurtubi a karkashin wannan aya yake cewa abdullahi dan abbas yace al-ayyam al-ma'dudat ayyam madudat ayyam tashriq idan an ce al ayyamul al-ma'dudat kwanaki ididdigaggu su ne ayyam at-tashriq kwanakin nan guda uku bayan idi bayan Allah shine wal ayyamul malumat ayyam ashr amma idan aka ce al'ayyamul ma'alumat su ne kwanaki goma su ne kwanaki goman farko na watan zilhijja daga rana ta farko zuwa goma na zilhijja su ne ayyamul ma'alumat ayyamul ma'adudat kwanaki diddigagu su ne kwanaki ukun nan wanda ake zama amina ake zuwa yin jamarat ni da kai kuma in ba mu samu zuwa aikin haji ba za mu zauna a gida za mu yi kwanaki guda uku wa'annan kwanaki guda uku kwanaki ne na layya in ba ka da kuɗi da za ka iya yin layya a gida a ranar layya shi ne goma ga wata ko sha ɗaya ga wata Allah ya baka kuɗi to sai ka yi layyanta saboda shi ma yana daga cikin kwanakin layya ba ka da kuɗi a sha ɗaya sai a sha biyu ga wata sai ka samu kuɗi to shi ma sai ka yi layya ba ka da kuɗi a sha biyu a sai a sha uku ka samu kuɗi shi ma sai ka yi layya wannan ba ana nufin fawai sai kana da mata ba ko magidanci ko da ta zuru ne kai kana da kuɗin da za ka yi layya in ba ka yi layya ba maza Allah ce ba ma buƙatar ganin ka a idi ba ka zo ka je ka zauna a gidan babanka saboda layya ba sharaɗi ba ne sai kana da mata in dai kana aiki kana sana'a kuma kana da kuɗin da za ka yi layya dabbobin nan guda takwas su ne ake laye da su ko hadaya raƙumi da raƙuma ga biyu kenan sa da tsaniya kaga hudu kenan rago da tinkiya kaga shida kenan bunsuru da akuya kaga takwas kenan wa'annan sunfin guda takwas su ne ake yin ibadan nan na hadaya ko layye da shi idan kana da shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Imam Ahmad man wajada si'atan falan yudhi fala yaqrabanna musallana duk wanda Allah ya masa buɗi yana da kuɗin da zai iya yanka ɗaya daga cikin wa'annan dabbobin ya ƙi yin layya manzo Allah ce kada ya kuskura ya zo masallacin idi ba a buƙatar ganinsa ka zauna a gidanku ka zauna ka jira na gwamnati kana jiran na babanka ko in an yanka a san maka shikenan amma ba a buƙatar ganinka a idi to wannan ya sa malamai suka tabbatar da wajibcin yin layya ga duk wanda yake da iko tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka'ama ma zo idi ba a bukatar ganin ka to abin da zai sa a ce ba a bukatar ganin ka ka san kuwa ba karamin abu bane saboda haka wannan ya nuna illayya ne dole yi. shi kuma maniyaci wanda ke aikin haji tunda Allah ya ce faman ta'a faman ta'ajjala fi yawmin fala isma alayhi wanda ya yi gaggawan cike aikin hajjinsa a cikin kwanaki biyu bayan idi babu laifi a kansa shi ne ta tashrik wa'annan kwanaki guda biyu da za ka zauna kana zuwa jamarat ka je ka yi jifa a ula da wutsa da kuma ba. ka yi addu'a ka dawo gobe ma ka je ka yi ka dawo jibi ma ka yi shi kenan kwana biyu kenan ranar idi kamar ka je ka yi washe gari ka je ka yi da kwanaki biyu bayan haka ka yi to idan ka gama sai ka wuce ka wuce garin makka sannan ka gama aikin hajjin ka kenan ka yi ta'allulul kubra to komai za ka iya yi wanda da ya haramta gare ka idan ka yi shi a cikin kwanaki guda biyu shine ayyamul ma'dudat kenan haka ikrama yace wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat Yace ya'ani at-takbiru fi ayyami at-tashrik shine waɗannan kabarbarin da za ka yi a kwanakin nan guda uku bayan idi shine Allahu akbar Allahu akbar akbar la ilaha illa wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd wannan ita ce ruwaya ta farko ko ka ce akbar Allahu akbar akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كاغوانا باب واول وانت أطي واول بيوتينا نأكو شين رواية أكو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كاغوانا نأكو كبر برون قدا جيني شنكما قدا أكو هذا نأكو تينا ko kuma na hudunsa shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wajen su shine wawun na farkon Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd duk wanda ka ka yi daidai ne kana kan daidai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka ake yin sa a wa'annan kwanaki inji ikrama yace su ne ayyamu tashrik wanda yake aikin haji kai ma da kake gida sai ka dinga wa'annan kabarbarin muqayyada da mutlaqa muqayyada su ne wanda kake yin su bayan kowace sallah na farilla su ne muqayyada masu dabaibayi wacce kuma take mutlaka ta da sallah ta fita ana tafiya sai ta ci ga kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wa'annan kwanaki guda uku shine ake so ka saba wa bakinka da zikirin nan kai ta yin su a kwanakin nan to darajarka da matsayinka zai karu a gaban Allah kaga da yawan mu idan muka je aikin hajji labari kawai muke yi idan an dawo tanki an gama jamra kawai sai kaji a ah, alhaji wani ya ya kaza kaza sai labari ake yi wanda ya kira waya he kala Yadda ka san kawai ana kasuwa to kaga wannan wanda ke yin wannan kaga yana da matsala abinda kake kawai a tanki shi sa idan ka je hajji kana da aboki kuma abokinka ba wai wanda ya san addini bane to zaka zaka yi asaran wa'annan saboda labari za ku ta yi amma in kai kaɗai ka je daman baka san baka tsaya ka mai ma wani abokin ka ba kawai zaka yi ta kamar Ta kaga wancan zai taka da surutu sai kuma zaka ga baka amsa shi ba Kamar ka wulakanta shi ne sai ka biye masa kai kuma kai asara kuma bayan ka kashe makudan kuɗi ka biya kila international ka biya saboda haka gara ka natsu ka dinga kabarbarin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd in ka gaji gara kai bacci da kai dinga labarin nan ka kwanta yafi maka alkhairi in ka dan farka sai ka fara Allahu akbar kai kai yafi maka sauki da ka zauna wannan labari wannan labari kaga daga nan an yi difitin din manufar da ka zo aikin hajji don shi. wanda kuma da yawa haka ake yi ai ta labari kuma masu tuciya su ta tuciya ai kai ne ka ne ka yanka a hadaya wannan yace raƙumi wannan yace makasa wannan yace a rago bakwai ne yi hadda ta dawai to dan kai so what yana da ladan da zai baka kai da lada wa kai wa Allah ba sai mutun ya sani ba Allah da kai don shi ya san don wa kai ka kai shiru ka ci gaba da ibadarka ka nemi yaddan Allah ya fi maka alkhairi kuɗin da ka kashe ba kuɗi ba ne idan Allah ya karɓa maka aikin ina fata gani. gane to amma kuɗin da ka kashe zai zama asara idan Allah bai karɓa ba ka ɓata energinka ka ɓata lokacinka ka ɓata wato abubuwan da za ka yi amma kuma Allah bai karɓa ba kana labbaika Allah na la labbaika wala ta'alika an amsa maka ba kuma zan taimaka maka ba kaga kudin da ka kashe ya zama na banza kenan Allah ka shirya to wannan shine abin da ita ya fassara ta akan cewa ba'da salawatul maktuba Allahu akbar Allahu akbar shine zaka dinga ambatan wannan kamar yanda Imam Ibn Abi Hatim ya ambace shi a cikin tafsirin sa mutallaji biyu shafi na da biyar. Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadin sa daga Uqba ibn Amir al-Juhani Allah ya ƙara yadda a gare sa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyamut tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah imam muslim ya rawaito wannan hadisi imam bukhari a cikin sahihinsu. cewa ayyamu tashrik wa'annan kwanakin ayyamu aklin wa shurbin ranaku ne da ake cin abinci ake shan abin sha wa zikrillah da kuma ambatan Allah ai kaga akwai wani a cikin musulmi ya saba yin azumin sha uku sha hudu sha biyar ko duk wata to a watan zilhijja ba za ka yi ba ba za ka yi na sha ukun ba saboda ne saboda sha ukun ya fada ɗaya daga cikin ranakun layya ko kuma ranaku na hadaya a aikin hajji saboda haka ba za ka yi shi ba sai dai ka yi sha hudu da sha biyar amma ba za ka yi na sha ukun ba saboda ya kama ayyamu a tashirik saboda mazala ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikirillah kwanaki ne da ake cin naman layya ake shan abin sha na jin daɗi a wannan lokaci da kuma ambatan Allah shine wa'annan kabarbari saboda haka ko da ka yi a lokacin wasu da yawa ba su san haka ba kuma za ka in sha ukun yi zai ɗauki azumin to in yi fa baka da shi saboda man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aikin da ba mu muka ce yi ba manzo Allah ce Allah zai maida masa bai da wannan ladan in yi azumi a sha uku ga watan zulhijja to baka da ladansa saboda ne yana daga cikin ayyamut tashriq an fahimci wannan saboda haka mutane su kula ga waɗanda suka saba yin ayyamu albid na azumi ko shine kwanakin farin wata sha uku sha sha biyar na kowane wata a watan zilhijja kadai ba za ka yi na sha ba za ka yi na sha hudun ka za ka yi na sha biyar amma na sha ba za ka yi ba saboda ya fada a kwanakin da manzo Allah ya ce ana cin abinci ana shan abin sha kuma ana ambatar Allah kaga duka kwanaki ne na layya duk wanda ya layya a cikin wa'annan kwanakin shi ma ya yi layya kuma za a kida ya shi daga cikin wa'anda suka yi layya babu laifi a kansa shi sa Allah maɗaukaki ya faɗi wannan to wannan hadisi Ban Allah sallallahu Alaihi wasallam ya riga ya fayyace mana wa'annan kwanaki da ake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala, saboda haka ba a yin azumi a cikinsu, saboda lokaci ne na ibada Allah maɗaukaki sai ya ce liman ga wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya bi wannan tsari taƙullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani ya ku musulmai annakum ilaihi tuhsharun ku dinnan za a da ku zuwa ga Allah subhanahu ta'ala za ku mutu kuma za a da ku gaban Allah subhanahu ta'ala kamar hadisin Imamul al-Bukhari da Muslim ruwayan Abdullahi dan Umar dan Khattab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani a cikin nan da ni ne magana da kai ne kallo na ko sauraro manzo Allah ce babu wani a cikin mu sai yayi magana da Allah ga Allah a gaban Allah babu mai mata finta manzo Allah ce ammal mu'min kaga mu'mini Allah zai kira sa fulanu bin fulan wane dan wane sai ce labbaika ya rabb wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakon ka. sai Allah ce udunu so mumini kenan mutumin kirki bawan Allah Allah zai ce matso Allah sa mu cikin su sai ce matso sai matso Allah ce matso sai matso Allah ce matso sai ya matso ga kaga Allah ba wanda zai ji tambayin da Allah zai maka sai Allah ce kayi kaza zafi a duniya sai a fara shafa kiya ko eh iya rab maza Allah ce sai bawa ya ce eh haka ne fa ya Allah nayi Allah zai dinga zakulo maka laifukan da kai ka san mumini in yana saban Allah a boye yake kuma koda yayi baya faɗi ina fata an gane koda daga baya zai roki Allah gafara baya faɗin cewa yayi kaza amma shiru zai yi wannan kuma ba ya bude maka kofin ka ce a ah, to shikenan ni ma bar a'a saboda mumini in yayi laifi baya so ma a gani wal ismu ma haka fi nafsika wa karita an yaqli alaihi nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya kuma baka so ka ga wani ya ganka kana wannan aikin mumini kenan kuma in ya gama zai roki Allah ya gafarta masa to Allah sai ya dinga zakulo maka irin wa'annan laifuffukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai bawa yayi saduda yana ganin shi kan ya halaka sai Allah ce satartu halaka fi duniya na suturta ka a duniya ba wanda ya san kana wa annan laifuffukan wa kadhalika al yau, haka yau zan suturta ka tafi na yafe maka je ka shiga aljanna yace amma al-fasiq wal kafir wal munafiq kaga fasiki shine wanda zai barna kuma zai dawo yana ga abokinsa a ba jiya fa an yi kaza jiya yayi kaza daga dara yana faɗi ko saboda a ce kai wannan ya haɗe kafiri ma haka fasiki ma haka munafiki ma haka yayi barna kuma yana nunawa wani a ɓoye amma zai fito ya faɗi wani ma in zai yi daga gadara yana tafiya da 'yan mata ya rike ta a kugu yana tafiya wato din kasancewa fa shi irin shegen birni ne eh shi shegen birni ne Allah ya raba mu da shegun birni shi zan nuna maka wai shi irin ya haɗe shi irin gashi nan mango park ya riga ya masa kanta da katutu a kwakwalwa shi wayewa ne ya rike ta sa-sa wando ta matse yana tafiya tana tafiya ana tafiya yana nuna cewa shi irin ya waye to a irin wannan kaga irin wannan mutumin sai Allah ya kira sunansa sai ce labbaika ya rabu wasu alaiki ya Allah ya amsa kiranka kuma yana neman taimakonka sai Allah ya ce la labbaika wala sa'adaika ni ban amsa maka ba kuma ba zan taimake ka ba sai Allah ya tona mai asiri ba zai ce ya matso ba kaga mumi ne an ce ya matso sai Allah ya ce ta kaza ba ka yi kaza rana kaza ba a duniya sai ce iya rab sai ce eh ya Allah yayi Allah zai dinga zakulo masa laifuffukansa da yayi sai Allah ya ce a tafi da shi wutan jahannama sai ya ƙara mun magana kaga yanda yake tutiya a duniya yana barna ko haka Allah zai tona masa asiri a gaban kowa da kowa ina ba ta amnani a gaban kowa da kowa haka Allah zai masa to wani lokacin wallahi idan ka ji abin da mutanenmu suke yi kare in an zuba masa ba zai ce ba wannan alkali road wajen shagunan nan wanda yake ce min wani mutumi ba yaro ba har da farfara ya ce don na ce ka ce tsoho ya fito daga mota da mata suna wato ayyuka mummuna har shi da shagon yake sai na ce ka ce Allah ya shirye shi kai kuma ka gode wa Allah ba kai Allah ya jarce ka da irin wannan bala'in ba irin ko a jikinsa fa tsoho fa irin wannan wanda ko yanzu ko an jima zai iya mutuwa amma kuma yana wannan abin da wata mata to kaga irin wannan irin musiba da bala'in da ke jawo kunci a cikin al'umma kenan alfasha ya bayyana mutane a fili su fito da shi ɗalo tsalo zana. ya fito a fili to manzo Allah ya ce ana jefa mutane a cikin kuncin rayuwa haka Allah yake yi wa mutane dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha Alfasha ba bata taba bayyana a cikin mutane ba su fito da ita fili illa fasha fihim at annuba sai ta yi yawa a cikin wannan mutane wal awja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madaw min qablihim da ciwuwukan da mutanen da suka shuɗe a baya ba su san da irinta ba duka da ciki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa illa ukhidhu bisinin wa shiddatil mu'una wannan ruwayar kenan a ruwayar imamul baihaqi a cikin sunan kubra nasa da shu'abul iman sai ya ce al mauna sai Allah Allah ya jarabce su da tsananin kuncin hanyar samun kuɗi Allah bai tsananta musu mun shiga ko ba mu shiga ba hanyar samun kuɗi to wannan shi ke jawo mazala ce Allah zai jarabce su da shugabanninsu za su dinga zaluntansu kuma hanyar samun kuɗinsu Allah zai musu zai sa ya yi tauri a kwantata musu kawai saboda zina alfasha ta bayyana a cikin mutane a kuma idan mun zauna wa muke zargi shugabanni kuma mu ne masu laifin Allah ka shirya da mu saboda haka abinda Allah maɗaukaki ya faɗi dangane da wannan ayar kenan sai ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam saboda yin lokaci ba za mu samu daman karanta wannan ayar ba saboda asbabun nuzul ɗinta tana da ɗan yawa tana da tsawo dalilin da yasa Allah ya saukar da ayar akan wani mutumi ne munafiki

idan ciwon infection ya kama mutum kuma ya zama na cewa dalilin haka abu na fita a gabansa ko da yaushe hukuncinsa hukuncin da malamai na fikin suka yi kiyati shine mai jinin wato ciwo shine mustahaba wacce take da jinin ciwo wato jinin da ke zuwa ko da yaushe a tattare da ita saboda haka idan za ka yi sallah ka yi alwala a lokacin da za ka yi sallah idan ka yi alwala kawai ka shige ko da ka ji danshin yana fita bai taɓa sallar ka ba ka idan da sallar ka ba za ka sake sallah ba idan ka je za ka wanke gabanka ne amma shi wannan ba zai zama najasa ba sannan kuma wannan baya cutar da azuminka azuminka na nan ba abin da ya same shi saboda wannan lalura ce sai ka nemi magani

da sauraro wannan gaskiya kuskure ne saboda ya saba nassin qur'ani da kuma nassin hadisi Allah madaukake ji wa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun duk lokacin sai yazo da zarfu zaman abin da bature ke kira adverbial clause of time yace duk lokacin da ake karatun alqur'ani fastami'u lahu Allah ce ka saurari wannan karatun wa ansitu kayi shiru la'allakum turhamun dan ka samu rahamar Allah shirun da za ka yi da sauraron shine rahamar Allah zai sadu zuwa gare ka sannan ga hadisi na imamu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qara al imamu fa ansitu idan liman yana karatu ku yi shiru ku saurari karatun kaga wannan magana ce a fili saboda ka kuskure ne rike alqur'anin zai rage maka khushu'i a sallah saboda yanzu ka rike haka kaga hankalinka yana kan qur'anin ba zai sa maka natsuwa yanda ya dace ba in aka shiga wani shafi kaga zaka sa ka ƙara budewa kaga baka da natsuwa a cikin sallarka amma idan kai haka ka natsu koda baka fahimtar ma'anar sauraron da kai zaka samu rahmar Allah tunda Allah ne ya ce ka saurara gano wannan kuma Allah ya ce kai shiru kai shiru ko baka yi shiru ba kuma ka saurara ko baka saurara ba za ka samu ladanka amma wanda yake fahimtar ma'anar ya fi ka samun lada a wurin Allah ka gaba kai asara ba Allah ya samu daji na'am akwai bambanci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin ruwayin imamu Ahmad yake cewa duk wanda ya zana da matan aure makwabcinsa matan aure laifin da yake da shi times 10 kan wanda ya yi da matar da ba makwabcinsa ba wancan ya yi zina wannan ba ya yi zina amma ya yi zina da 'yar makwabcinsa ko matar makwabcinsa laifin da yake da shi a wurin Allah tantan a kan wancan da ya yi zina a wani waje daban amma dukansu sunansu ne mazinata kuma wanda ya zina da matan aure laifinsa na da yawa saboda na farko kaga kayi ka za ka iya shigar da ɗan zina a cikin gidan mutum har ya yi hidima ko ya zo ya ta masa hidima kuma ba ɗansa ba ne Ka ga ka shigo da wani tsotso a cikin gidan da ba nasa ba shi sa za ka ga irin wa'annan 'ya'yan ƙarshe ka ga suna zina wa na zina da ƙanuwarsa hakan na faruwa ko baya faruwa yana faruwa akwai yaron da ya zo ya ce min ya shiga ɗakin abokinsa ne ya gansa yana zina da wata yarinya ya ce irin ko a jikinsa yarinyar na fitowa ya ce da suka gama sai yarinyar ta shiga cikin gida sai ce kai Bugu ya sai ta aishi just my sibling sister ɗar uwarsa ba gane kenan in ka bincika irin wannan. abin nan ya yayi zane da ita kuma ta tashi ta shiga cikin gida yace abin ya daure mai kai ya masa bambar kwai. yake cewa malam yana cewa shi dan iska ne amma shi wancan ya ci uban a iskanci yana cewa shi dan iska ne amma ya ce shi ya ga babansa a iskanci to kaga irin wannan yana daga cikin kazanta da al'umman mu suka fada a ciki wallahi wa'ansu abubuwan idan ana faɗi kare in an zuba masa ba zai ci ba kuma wallahi a cikin al'ummar mu wannan ke gudana shi yasa kake ganin duk wa'annan musibin muna ta fuskanta a arewa amma mun kasa gane cewa matsalolin mu ne sai mu jingina wa shugabannin mu Allah ka shirye da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shin mara wajibi ne ya kasance da mutum da muna bayani har yau mutane sun kasa fahimtar babu wani abu da ake kira shafa'i da wuce ba haka manzo Allah ya kira shi ba siffar sallar ne ake kira shafa'i ba sunan sallar ba ka san mutane da yawa an azu suka ja ce shafa'i da wutiri a'a wutiri manzo Allah ya kira ta. an gane malaman fito da suka yi mana bayani siffan sallan suka yi magana ba sunan ko niyyar sallar ba sai mutane suka shafuɗa abin sai ka an shafa'i da wuturi ai niyyar shafa'i da a a'a shafa'i abinda malaman fiqh suka yi bayani akan me ake nufi da shafa'i shine duk abin da yake raka a biyu shine ake kira shafa Wujiri kuma shine wanda yake mara to siffan sallan ne shafa'i da wujiri, amma sunan sallar wujiri. idan za ka yi ta ana fata an gani. kuskure ne ka ce za ka yi niyan shafa'i da wuturi a'a saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yutira bi sab'in falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalatha bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wa man wa man ahabba an yutira bi wahidin falyaf'al yace wutiri duk wanda yake so ya wutiri da raka'a bakwai yayi wanda yake so ya wutiri da raka'a biyar yayi wanda yake so ya yi wuturi da raka'a uku ya yi wanda yake so ya yi wuturi da raka'a ɗaya ya yi ta kaga a nan wuturi duka manzo Allah ya kira ta kaga wanda ya yi uku ba ana yin biyu a sallah ne ba sannan a zo da ɗaya amma sai manzo Allah ya kira ta ne wuturi to siffan sallan ne ake kira shafa'i da wuturi amma ba niyyar sallar ba saboda haka in za a yi sai a ce wuturi an gane siffan ne ake kira shafa'i da wuturi to yin ta tare da liman ya fi lada kuma shine fi dacewa kan ka jinkirta ta cikin dare saboda hadisin Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Imam Tirmidhi ma ya rawaito wannan hadisi Ya ce innahu man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla wa baqiyatu laylatihi duk wanda ya salla tare da liman har yayi wutiri ya gama za a rubuta masa yayi sallan dare gabaki daya a darar da ragowan daren in ya koma gida ya dinga bacci za a ci gaba da rubuta mai bonus ɗan ladan ƙiyamun laili saboda ya bi liman sallah to kaga kenan in bai bi liman ba ya jinkirta nasa ba zai samu wannan bonus ɗin ba in ya samu ya tashi to ladansa kenan in bai samu ya tashi ba kaga yayi ne yayi asaran wannan darajar to ni ina baka shawara ka tsaya ka yi saboda haka manzon Allah ya ce ya fi daga jinkirta ka ce wai za ka yi cikin dare Allah ya samu dace eh wato Allah ya saka mata da alkhairi wannan bayar Allah tana bibiyan karatun mutum daga Nijar ta aiko da sako a kawo wannan masallaci da turaren wuta da kuma dabino ta aiko duk shekara sai ta aiko duk shekara arama ta aiko gashi ma bana ma ta ƙara aikowa ita lada take so tana fatan Allah subhanahu ta'ala ya shigar da ita aljanna muna fatan Allah ya shigar da ita aljanna ya yafe mata kurakuran ta ta lafiya dan bata da lafiya bata da lafiya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya bata lafiya sa'an akwai wata baiwar Allah a nan tana sanke da hijabi a kore tana da matuƙar bukata a taimako wanda yake da halin da zai iya agaza mata ya taimaka mata tana waje tana sanye da hijabi kore insha Allah subhanahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala abinda muka karanta daidai ya karba mana wanda muka yi kuskure ya yafe mana akwai wani bawan Allah da ya shiga cikin jaraba daga cikin na? Eh, ga wata mata ƙara kawo Allah ya saka mata da alkhairi Allah kuma ya biya mata bukatunta na alkhairi duniya da lahira ya shiryar mata da zuriyarta ya daidaita ta tsakaninta da mai gidanta ya ba ta ikon yi wa mai gidanta biyayya kuma ya yi albarka ga dukiyarta ya sa ya zama dalilin tsiranta duniya da lahira akwai wani bawan Allah daga cikin makwabta da ya ce a sanya shi cikin addu'a saboda yana da bukata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa sa na alkhairi ya shiryar masa da zuriyarsa akwai kuma shi ma wani bawan Allah da ya turo min gab da shiga nan cewa akwai wani haƙƙinsa da aka riƙe ba a basa ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya fito masa da wannan haƙƙi da shi da irinsa duk inda wani musulmi yake yana da haƙƙinsa da aka riƙe masa ya Allah muna roƙonka ka tausaya wa wannan bayin naka ka fito masa da haƙƙinsu ka ba su ikon kulawa da iyalansu su kuma waɗanda suka rike haƙoƙin ya Allah ka tausasa zukatansu ka sa su kawo musu haƙƙinsu har gida kuma ka raba su da wannan zalunci da kuma sauran musulmai mu ma kada ka jarabce mu irin wannan fitina ya Allah muna roƙon ka yadda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ka hada mu a cikin firdausul a'la akwai wani kawuna da Allah ya masa rasuwa dazu Dr. Nasir Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa Allah ya albarkaci zuriyarsa ya sa jinyan da yi ya zama kafara a gare sa mu kuma da muka rage ya Allah muna roƙonka kada ka batar da mu bayan tafiyarsa ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya ka ba mu ikon tuba daga zunuban mu ka ba mu ikon gyara mu ya Allah wannan ibada da muke yi na azumi ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ka sa mu daga cikin yantattun bayinka da ka yi alƙawari kana yanta su a kowace rana ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin zubin farko kada ka sanya mu daga cikin zubin ƙarshe ka sa mu daga cikin ƴancancin bayinka ka sa mu daga cikin waɗanda za su shiga aljanna yadda ka ba mu ikon halattar wannan wuri ya Allah ka sa kowanne a cikin mu nan ya zama ɗan aljanna ka sa kowanne daga cikin mu nan ka haramta shi daga shiga wuta da shi da zuriyarsa da iyalansa ka ba mu arziki mai albarka ya Allah wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka ba shi ikon sarrafa dukiyarsa wajen yi wa addini hidima mu ma ka yi mana tagomashin yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda yi ko fiye da wanda yi da mu da shi ya Allah ka taba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira yadda ka haɗa mu a wannan wuri ya Allah kada ka bari mu bar wajen nan face kana mai yadda da mu ka yafe mana kurakuranmu ka ba mu ikon gyara kurakuranmu ka ba mu ikon tuba daga zanabanmu shugabannin da ka azurta mu da su a ƙasa ko a wannan gari ya Allah muna roƙonka ka tausasa su ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama mabiya na alkhairi a gare su ka sa mu yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba duk abin da zai zama cutarwa gare mu da addinin mu da wannan yanki da muke rayuwa ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi duk abin da ya zama alkhairi gare mu ya Allah ka ba su ƙwarin gwiwan aiwatar da shi a cikin mu ka sa muna daga cikin waɗanda za su amfana da wannan alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk